يقول الإنسان يومئذ أين المطر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ونبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باكرة تظن أن يحرجها بها باكرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ظهر إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن صفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فصوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى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 ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إن هو مسلمين da muka haɗu a wannan gari ne tarihi gari ne albarka garin tungarerai wanda Allah maɗaukacin sarki ya arzikin haɗuwa tare da mai gidanmu uban ƙasar Aura wanda yake wannan shugaba jagora da cijo aminin malam gero ne Allah ya dafa kawo malam gero wallahi duk lokacin da jama'a da shugaba uban kasar aura sai na tuna malam jiro ya suke shigewa ɗaki su gana su tattauna su mito. Allah ya ji ɗan shaɗa bakar dukkanin hakimai da muka da su a nan mai girma magaji da sauran hakimanmu duka da muka da su a nan Allah ya ƙara muku lafiya Allah ya ƙara muku jagoranci tare da mu akwai mai gidanmu Sheikh Imam Haruna Magaji dalilin wannan walima ya bar Sokoto ce ba za a bashi ba dole sai an wannan walima ta da shi Sheikh Imam Harun Allah ya ƙara mana yau albarka Allah ya ƙara mana ire-iren ku wannan ƙasa samun baki ɗaya. Amin. Yan uwa musulmi tare da mu akwai ɗan masanin Naira Albani albani na argungu wanda ya sauka shek imam nasir abakar mera dan watanin mera allah ya kara rayuwa albarka akwai takasar majalisar malamai shine alarama alhafi dr abubakar muhammad bayawa wanda yake mana tare tun azu allah ya kara ma dokta lafiya tare da mu akwai shugaban gulma mai gidanmu alhaji musa zulma zonar akwai mai gidanmu shugaba na sauwa tun da zama tare da shi a nan akwai shugaban izala na kawar sani muna tare da shi a nan akwai sarkin yaki kuma aminin shaka bakar biro shi ne alhaji haliru tun gare allahu akbar alhaji haliru rayuwa ta yi kyau allah ya kara ma albarka wallahi shi ma idan na ga alhaji haru suna tsara shaka bakar giro malam giro ce maza maza ku kira alhaji haru wa'azin na a tabbatar da shi a ta gidan rediyo a sanarwa za a wa'azi alhaji haru nan da mai kira ya ce gidan rediyo a sa shek giro zai wa'azi alhaji haru mun yi maka addu'a Allah ya saka gama lafiya akwai shek imam musa arabi tun gare wanda shine masu gungayyakan mu cewa ya kamata ya zan wannan walima mu almajirai a shigo da mu ciki mu zo mu halarci wannan gari a yi wa'azi imam musa arabi allah ya saka mada alkhairi allah ya wa albarka akwai imam dawud wanda ke shi imam dawud double fawa ne ga tafsiri kuma ga alamanti. wanda ke ga ƙwa'ani kuma ga tafsiri akwai ɗaya daga cikin malamanmu daga gulma sheikh shu'aib umar gulma akwai imam lawan tungarerai akwai sarkin yaƙi alhaji usman kaura wanda yake wato shi wannan wa'azin ya kuma kuma wa'azin jiha ne ko wa'azin ƙasa ne saboda sheikh umar jiga ya riga ya shigo yana nan Allahu akbar maganar da muka yi da kuma na wancan abinci na masaukin shi kusa da muna saura kaɗan za ku gan shi ya bayyana kuma in ya zuwan sauka da ka ga malam ya sauko zan sauka sai ya ci gaba Allah ya ƙara malam ji ga lafiya wato garuruwan suka taru a nan suna da yawa sun kai fiye da gari goma domin akwai su mutanen ƙawar sani ba ga yin su a kai ba dama kawai gayyata tun daga mai gida nan zaune uban ka ga aiki kenan sannan bayan haka ga wasu cin garin sun gairare kuma ga sun gairare kusa da mu ga mutanen garin gulma ga mutanen garin sauwa ga mutanen garin goriyo ga mutanen garin damana ga mutanen garin dalatu ga mutanen garin binin lafiya ga mutanen garin bangola ga masanin garin sun ga amada wai ba kusa tsaya ta wasu malam suna ita ita ta haɗa waɗanda mutane ka ga mutum ga zafi ga hadari amma sun da ka ce walima ce wallahi sai ya dukan ku jama'a da waɗanda na ambata da ambata ba duka ina gaishe ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh munasaba haɗuwar mu anan wa uwa musulmi aure ne muka samu wani ɗaya daga cikin uwa Alhaji Lawal Hamza wanda Allah ya taimake shi ya samu ta zanka ɗaya amarya hajiya Rashida Adamu kamin a ce kwabo wal fawr da gaggautawa ya shiga ya hita ko da aka cima ranar ba ta yi lokacin da aka yi hadarin nan kun tuna jama'a ko ku tuna ba ai malam ko ko ka ya ajima liman ya riga riga ya aiki ne ya gama Allahu akbar ya san ma ba yace ku gama ku ba ni mata mata sai jama'a ya ga liman bai su shigana a risho wali ya shigana a risho wakili ya shigana iske jama'a ku ba mai mata mata sai dun dumuwa to mina na a shiga a a bani mata mata sai dumuwa inda don an kai fatiya an kai filafiya ne da an kawo mai mata ba ta zuwa, ko wani abu babu to saboda ka alhaji lawali hamza allah ya haɗa su da hajiya su da adamu kuma alhamdulillah aure ya yi kyau gida da gida gidan mutunci gidan mutunci muna fatan wannan aure allah ya sa masa albarka allah ya yi musu albarka barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair wato ‘yan uwa musulmi na tarar da malami na yana wa'azi yana ta ƙoƙarin jawo hankalin maza mace in ta yi ƙiyo ga za a yi mata wa'azi a ja mata aya da hadisi in ba ta jiya ba a ƙaurace mata in ba ta jiya ba a haɗa da buhu wallahi wannan karatun karatu na mai kima kwaye da gaske amma su su bai kama jikinsu wani ga sai Allah ya ba shi mata a magasin sai zai iya jawo hankalin ta ba da na samu wani yanayin bayanin mata sai ba ta jin magana sai in ya ce hori sai ta ce baki in ya yi gabar sai yamma ta saba ce ne ita wallahi ba su ne kuma ba ta kawace ba su mai so ne ce to malam ya shawara abin abinda a shawara shi ne ka samar sana'a shi gidan ka sana sana'a ce ba sana'a komi shi to ka samar sana'a ma ka kama sai da miyar kaɗi tana kullawa Ka kama kulla gujiya tana sai suwa ka kama kulla aya ɗan abin da ka shigo ta ɗin nan zai ɗauki maka hankali dawo mu mijin ta yanzu amma kina gida ba ki da ko sisi ba ki da sana'a komi shin da Allah jama'a ne sa ba a faɗa ka san talauci ba wallahi malam talauci bala'i ba talauci na sa ai buga in buga fa talauci na sa ka ga mutum kuma kuwatawa ne amma matar in sa da hada-hada dan wani abu na shigo ta ga sati kalla tana samun irin ɗari biyar naira dubu na shigo ta ina ita ina faɗa da miji ba ta faɗa da miji saboda haka abin da ya kamata na miji ya diba ya kalla ya hanga ya hango ya ga wace sana'a ya kamata mata su yi samu mata yan kuɗi ba su dubu biyar dubu uku ka samu sana'a ka ba ta sayo mata sa'yan aya ta dinna kulla tana sai suwa yau mata abin da ya ko garin fashi ta dinna kulla tana sai suwa samu mata wata yan sana'a tana yi mala insha Allah sai ka ga tsakaninka da ita alaƙa ta yi kyau na biyu ce akwai kyauta ka zanta masa kyauta saboda shi ɗan adam wa innahu li hubbil khairi wa innahu li hubbil khairi lakabir Allah ta'ala yace wa hu lalle shi ɗan adam li hubbil khairi dan ne son alheri la shadid ne tsuni malamu duka ce alkhairu huna almal ɗan adam don ne son kuɗi kuɗi waɗanda ina da tsanani kwaye da malam mace in sha kun ka mallake ta kana bin hanyoyi da da wadda sha namiji kai namiji ne ka shiga ka haka ka ka ka waye ka gano ni an matsala wallahi malam kana yin maganin matsalar matar saboda haka ana maganin mutum da kuɗi na sa gaya mana mun sai sunan wani kes na aure muka iske duk matsala babu ko guda shi matsala guda da muka iske yana iya sayan gumi na wata gaba ɗaya kawo gida ne ya sai manja na wata ya kawo gida ne ya sai komi na wata ya kawo gida ne amma da aka bincika bai ba ta kudin kashi bai bata pocket money tuwa to da ala ala ramma wanda ka iya sayan gumi na wata guda ya ajiye gida ne mu ɗauka fa'i talatin wanda ka iya sayan manja galan guda ya aji, man gyaɗa galan guda ya aji magi na dubu biyar magi wanda na banza dubu biyar kawo gida ya aji? shin zuwa bai iya ba ta naira dubu na kai to me yasa ba zai ba ta ba ka ɗauki naira dubu ka ba ta kashe in bai zo gara ta kawo ka saye in mai hara saye salama alaikum zai kawo in saye in mai kwai da kwai ta kawo ta saye shin kawo masu ka cikin soji ba ta da soci shi nesa ba su wada dole su fada wala wallahi ko shugaban kungiya da ke wala kuna fada duk da yake na san shugaban kungiya ba su fada matan su ba ka taba jin komai ba in kai a dan masa ne wala Allah kuna fada da matan ba ku fada ta hannu a jiyu ka ce mata ke ke a shiga dubu biyu in me gujiya ko ta sai in mai gara ta kawo saye shi za ba su daɗi ba in mai bara ya tuwa sadaka ba ya naira mutum wallahi sai ka sauka ta sai ka ta sauka ta yanzu ita ita yan masinin mai yanzu suna da tana da kuɗi ga hannunta mana in ba ka da kuɗi ga hannunta yadda ka san mai rufe ba amma kawai da iya iya cikin gida ba ta da sosisi bai sa ba ka faɗa wani mutum mun ta sulhun aure ne mata ita ce wallahi malam yana iya buhu da mishin shinkafa buhu da rin da zai taho ya dinga da wanda yake kyauta da wanda yake sadaka haka za su taho da waɗanda ka sai suwa ya aishi kudin ya sa aljihu sai sun ƙari kaf ko ƙara da baka ba ya ce akwai waɗanda ita ya ba ka ba su to yake ce nasa ko ba ta da shi dan masa da miyar a Allah ba ta da haƙi ciki imam imam haruna mai gidanmu a da Allah ba ta da haƙi ciki ita ta haƙi cikin buhu ɗari malam ware guda uku ka keke waɗanda na ke au ko sun yi wa الله أكبر ما رأي الله إن كبات بموقف ذاك كيف جيلش كيف أكت دلجني ناسا ما إتك بهم قبع دو وانا ليش تهوش كيو وانتا تيسا كيش تغرا سيكتوه غرا مجي نابن بهوك وغلتا تيكا أمادي والله وانا قولك دو وانا ليش ما لا أكتر سنك سيناك بهوك عيش تهوش أي buhu uku za a cikin aiki ke zo Allah wani tsara min guda sai a nan dauki na arama na mu a ba la gabon ta shi shi da Allah aka maka da su wani ba in ka sake ba alamin buhu guda ina je duk sai ba ko yi dauki da shi da Allah malam ba abu da ba yi da ba mai da wani da anana amma sai kawo masu tarowa kuna tare da mutum haba malam ka san wasu yan gidan rediyo sun taba kaci suka cici wai wani aboki na ya ce da aboki ne an ka ba ni naira dubu ɗari biyar kyauta an ka ba shi gaba aboki ne sai aboki ya ɗauko naira ɗari biyar ya ce wa na gafu na ba ka sai wani ce in kana kana amsa dubu ɗari biyar an ka ba shi kyauta gaba aboki ne shi ko abokin da saboda me a ne Allah fa fa'alam sai ɗauko ga ɗari biyar ba ko naira dubu ba ɗari biyar ba da in kana kana amsa an ka ta buga muhawara wani ya rafi da Allah ya suna ko kallo ne bai ya za a baka dubu ɗari biyar ka ɗauka ɗari biyar ka bani ai ko ba kai baka wani dubu hamsin ka bani ka ce ga an dama wannan wani ya ce in shi na amsa ya ce sai ka yi ganina na aka sai ta ni azujin ruwa ne saboda mutane kowa ana auna hankali da hankali to saboda ɗaya uwa musulmi mace wallahi malam gulbi da mai zurfi in an ka hito nan a hito nan in an ka hito nan a hito nan saboda karatun da malam ya muna yana tabbatar mu cewa mutum ya yi mata kai ba da hankalinka ya tashi ɗaya eh, sai ka ce ka saki ba namiji bai saki mace da wuri namiji ka haifa cikin sai an kai ruwa rana ya zo ga hanya ba sai ba ya zo wata hanya ba sai ba ya zo wata hanya ba sai ba sannan sai an kai dole dole sannan a rabu amma malam duk wanda ka gana yawan sakin sai to ka tabbatar da wallahi wannan da sun bai waye ba mace inda kana santa za ka bi hanyoyi daban-daban dan masanin mera ya karatu ya da tijawa sun yi nisa ba da matasa masu zaburowa wallahi ɗan masu nemi ka wallahi daga gulma abin da ya kai daga na hat tun daga gulma hat, abin da ya kai ka dalatu wallahi malam matasan da suka zaburo yanzu ba mu jin tsoron suna da nabi yau malam cikin garin gulma ɗaya sai na fara nisa ma matasa masu karatu na da gani cikin garin gulma ɗaya kan haka kawo ka kalla ko fito sun ga yana gani ga matasa nan suna suna zaruruwa sun na tsaye gaba gare su in ka ƙara gaba ka shigo da bangola suna na sun zaburo malam ka sai garin da mana ka ƙara gaba shi ita ƙaura Allah ya ba ta alamomin zube tare da sai mun ka kai alamomin ila ta alamomin goma shi ga ƙaura saboda ka wallahi malam ka ta da hankalinka nan suna gaba wallahi sai ai tawabi da su saboda ta sunan nan wallahi ba ta mutuwa amma cikin da bayan yi magana shine tarbiyya ni ina ka ta bangaren mata ban ji bangaren mata suna kida ba wanda ya a cikin da muka so mu ji mata suna kida me kida mu ji ana jin muryar wurin sunna ana jin muryar tsoron karatun ƙwararri ana jin muryar tsoron karatun hadisi sai mu ji wata zakakuran malama ta bayyana يتفصل زينة جعفر محمود آدم الله أكبر حتى لو تصوم الجماعة تسمع زابرو وتوالي يتفصل أرجوك ما تسمع سن زابرو شيء أمس ياسن أخياري يد والله تفكير القرآن قبل الأذهان والله إنك أدري ما تبقى دماء لي ولا أكين جعفر دار دار دار دار أخيس إيه إيه, إيه سجا سنن يارا متى ساوئن بس هو أولا في مصوحة القرآن ke ɗan suna nan to suna muka so daga gulma abin da ya ke mana nan haddala su malam mu jumata suna zabura suna suna. yau ilimi ya riga ya buɗe ilimi ya fashe abin da ake bukata mata ku shigo ku yi makarantun nan mata suna na an buɗe ana karantar da ku ƙwa'ani ga hadda ga hadisi ga fiƙiru ga sira ga tauhidi ga duwannan, nau'i nau'in ilimi na ana koyar da su kuma wallahi mata ba tsaye muku ku kama mutum karatu ya ya da ya buɗe ko ina abinda aka so da mutum ya so a yi saboda matasa ba mu jin tsoron matasa amma abinda muka so wallahi matasa ku tsara zabura yau addinin da ga wani da su in suka wuce wallahi ya kuma ga hannu duk mutumin mai bai da ƙursiya sai kana da ƙursiya kana da jini a jika aka waye gari an ce an tuɗe ka tsoho baka san komai ga addini ba wallahi kai wahala banza saboda ka wallahi yau da tijawar da ka gani don mai shekara sittin shekara saba'in yanzu ka fi da jikinsu inda Allah zai rufe shi ɗan shekara ashirin wallahi za su kowa makaratun ba akwai rikin da ke mara niyyar na tsufa da yawa amma da za a ce a mai san ɗan shekara ashirin wallahi da karatu addini nan kuma har da kowa sabuwa amma wallahi malam yanzu tsoha ya riga ya kama mun mun riga mun san an gama da mu yanzu gaskiya wallahi ba zama da ku ba ai kuna a gaba duk wanda a rike da Allah kana da shekara 60 da wani abu kana da rike sunna gam wallahi kake nasara kai dan balalli a akwai yanzu akwai dangalalli ga ya kuma amma da ya barka ce da suna da san ni a asmin wa Allah mana akwai tashin hankali irin hadarar sirri shekara saba'in in zai rantsuwa ya yake da annabi mana akwai tashin hankali irin wannan akwai tashin hankali irin ka ga mutum da shekaru irin shekara saba'in ka ga yadda yan bidin ɗaya ne akwai wasu yan abubuwa da ya ke buɗo baƙan buɗa da baƙan buɗa da ja ka ga mutum yana kusa ya tsabari amma har yanzu bai gane Allah ba wallahi malam babu kasa da yawan wannan wallahi malam ni ina jin ina jin shawa in ga dattijo shekaru da yawa amma ya gane sunna tsaf yana duka sunna ya tsaya yana roƙo Allah ya sa ya cika cika da imani amma malam a ce yau mutum ya shekara da yawa amma sai ka iske shi na amshe amshe wasu abubuwa an so mai da son a cikin gida da tsohonta a aika a ce akwai wani boka ya bayar son wuri kada a ce an suma a kawo na gidan da ka sai ka turbuɗe wallahi ma na akwai matsala duk wanda hakan ya waɗannan amshan da wani ya gama lafiya inda mutane ba su ganewa su matsala a amsha ta irin waɗannan abinda an matsalar su za a ba a kayan zulmi ka so da su gidanka jinin da an ka baka za su biyo ka malam baban zara ba za a baka laya a baka laya ka so gidan ka so mu ɗaya rawar ya so bai daga ƙofar ka wallahi kai kasan baban zara akwai miya gurjirin suna na so maka laya ne in ka sa cikin kamar ya su baki suna nan wurin nan ba su ɗagawa ko da gidan ya mutu suna nan ba su ɗagawa problem inda akwai shi ne bayan da gidan ya ƙaga za su dinga ba mutane ya tsoro wata na cikin sai ka kawai ana haniyar doki ana ba mutane gida tsoro can sai ka ji na ce ai na gida na wa'annan ai na gida na to wallahi kayan su aka kawo gida an ka aka turbuɗe suna suna hakon kayan su saboda ka suna suna hakon kayan su ba su ƙaga da wurin nan to saboda suna ba su bari ba su bari masu gina suna lafiya sai da an ce wani bai da lahiya an rike hannu ne wani bai da lahiya an rike kafa kai wani bai da lahiya an rike hankuri ne zai tafiya wallahi ma na an samu matsala kai abin da muka so shi dattijo ma ya haka sunna me yasa annabi ibrahim alaihi salatu annabi ibrahim annabi yaqub da zai mutuwa ya saka iyane gaba ki da yace am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut am kuntum وإذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون الله أكبر الله أكبر يا الله مسلمي النبي الله يعقوب mutuwa ta yi mai kusa ya tsari ‘ya'ya ne ga baki ɗin su goma sha biyu ya ce musu mata abu dununin ba a shin wai inin mutu wa za ku bauta ma wa za ku riƙewa abin bauta da ku bayan na mutu suka fi ba da hankalinsa ba ba ko ba ka dare na ila haka. za mu bauta ma ubangijinka ba ba wa ilaha aba'ihum za mu bauta ubangijin ubanninka baba in ba gane su ba ibrahima babanka ibrahim wa ishaq da ishaq wa yaqub da yaqub ilahan wahidan abin bauta guda daya wa nahnu lahu muslimun kuma mu masu miƙa waya miki gare shi shi Allah shi kadai ba mu shirka da Allah ba sai hankali ya kwanta tsakaninmu da Allah yanzu wayanda sun yi ka tara ƴaƴa ne ya ce kai shi in min mutu waza ku bauta ma kai wace sana'a haka kai ne kake yi kai ne kake yi da shi da in bai mutuwa yana mutum da ƴaƴa ne bai ya gane aqidar su amma yanzu kai wai murna kake dan ka dan dambena yana san ya haka gidan dambe ya sai ya sa hannu cikin rami cikin ramin kabari ya hito shi ɗan dambe na wani murna haka kansa ya zama ɗan dambe murna mi za kai shi ko wani murna yake ɗani ya zama ɗan sauni a sai yanka yuka aiki? ko har ga aika tafa ma jiki ne wai murna haka ina murna za kai da wanga shi ko wani murna yake wai ɗani ya riga ya zama gungumamman ɓarawo tana tana ga duniya murna mi za kai malam ƴaƴansa abin da ta so ce ba ba mu dai muna riƙe da sunna wallahi da ko ka mutu ma rashin sunna sai haka ne kai farka don kana da masu maka addu'a ko bayan ka mutu amma yan uwa musulmi akwai mutanen da manzon Allah zai alfahari su ga ta fi ba amma wallahi ba mutanen banza ba kuma mutu da kai ba dole mutum ya tsaya mu sunna sak ka tsaya ma Allah sak akwai addu'o'i na tsari masu tsari sosai wallahi malam ko bindi da ba ta ci ko kaifi ko haure addu'o'i na masu ƙarfi waɗanda manzon Allah ya basuwa to ina mu ina mu ina wasu abubuwan zamu zamu da baka bada ka ce ka iske wancan cikin daji wanda kowan ka bi wani ba ka magani wani boka an kai argungu can kawai argungu in ka ce sama ita ya kai isko to dama ya haiba mata ya ya haiba mata barazana kina zo sai ka isko sama sama ita zamne sai kika magana da shi sai ce mika kawo sai ce abin da kawo ni kaza za ka kawo ni to shi na maganin ki naira dubu biyar a je nan sai ta aji ki sai ƙarƙashin filin ki shan gida maganin ki na ta aji ki yanzu ku boka na yana abu maganin ki koma gida ƙarƙashin na ta aji ki ko da duka zuwa gida ki hanka ɗaya kina aisha aji maganin kai yanzu mutum in ba ya dambale ba wai da ana maganin na wata wasu eh ko ba ku zo ne kawo shi ba to kai yanzu mutum na kawo magani ba shi ne ka ɗuka ka sha to da bismillah in kana wa Allah ka ɗuka ka sha dai wallahi malam sai ka sha a faɗa ma ko da aka ce ma ko wallahi ka halaka to saboda ka akwai bokaye daban-daban suna ba da magani iri daban-daban saboda ka muna kira ga musulmi wallahi tsaya ba addinin yanzu lokaci ya yi. da ya kamata mutum ya bude ido ya gano ga hanyar da ya kamata mutum ya bi amshi amshi maganin hauri maganin bindiga wani aka gwada mana an tafi wallahi malam ta gane shi nan wallahi bindiga ba ta kama shi ce in eh, malam shi wallahi kwaye daga an gwada mana shi ka sabi dan masa nike jiya ni ina gani ne mutane suna gani ne wani mutum wanda kowane alfahari da shi amma mu ko gehe wallahi ta sai ka bamu saboda kila in ka bincike wala ga jika sallah jama'a akwai matsala ko su. miyan amfanin bindiga ba ta kama kama ba ka jika sallah kana ganin ba ta mutuwa wasu iyakan wanda ya ci maganin bindiga ba ta kama shi amma kuma da mutuwa ta kuma ya tafi kai kana ganin musulun da ya ce gaban Allah da jika sallah kana gana yana kwashi lahiya ine muku rantsuwa da Allah duk mutum da yake gaban Allah yana sallah hudu guda abbe yi wallahi da shiga aljanna saboda sallolin nan guda biyar khamsu salawatin kasabahun Allah al ibad salloli guda biyar ne Allah ya wajabta wa bayan duk wanda ya zo da su yana kaffa kaffa da haƙƙin su ya kasance ya da alƙawali ga Allah sai Allah ya kashi aljanna amma duk wanda an ka same shi yana sakku sakku ga sallah wani ma sai an hana shi wasu sallolin ma an raba shi da su wallahi ma na ko ka haɗi masu yaga a wani ya mutu bai shiga sallah akwai wanda ka haɗa ba shi magani na sai ya sati biyu ban ɗaki sai ya yi sati biyu ban ɗaki cikin toilet ka haɗa ba shi maganin haure ko a ba shi maganin bindiga ko a ba shi maganin wani abu sai an wahalce ka an mai shi ka wahalce ce ta kuma malam gunna suna ana ba suwa amma wallahi mu abin da magaya mu addu'o'in da manzo Allah ya ba su da sun yi dan mun sha gani an gwada ba so ɗaya ba so yi mutum ya karanta addu'a wallahi malam a toba a ganai ba Allah shehi malami imamul qurtubi ne kafin sa ku dibi tafsirin da ke cewa wa idza qara'ta alqur'ana جعلنا بينك فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idan karatu al-Qur'ani idan ka karanta Qur'ani ya Rasulullah ja'alna bainaka za mu sanya tsakaninka wa bainal jinnatin bil akhir da har wanda mutum imani lahira ba za mu sanya maka hijaban masura shabaki abin cewa ba a ganin ka Allahu akbar Imam Qurtubi yake cewa wannan aya ta faru gare shi wata rana ya kai wani gari Kwaɗa ya tashi makiya Allah sun ka biyo shi suna saman dawaki yana ƙasa Ya yace wallahi da ya karanta wa aya sai bace musu Allahu akbar yana ganin su suna bala'in gudu suna buƙatar Allah sun fuka sun koce hiri fallau babu ishi babu komai ya bace musu Allah ya kasar da shi Allahu akbar shin za zama ƙur'ani yana yi ko ya ɓace gaba ɗaya ba sai inda yake ba suka zo suka wuce suka bashi kuma ya tsira ka wani mutum ya ce ya rasulullahi kunama ta halbin jiya ko maciji maza Allah ya ce na san wata addu'a in ka karanta ta wallahi ba zai halbe ka ba maciji ba zai tare ka ba maza Allah ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa jama'a huta ko ba huta ba manzo Allah ya ba kuwa kayya ne wallahi gaskiya ne manzo Allah sun kuma shedan ya shiro jama'a sai cikin su har akwai rubacin wuta a to a kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ina nan bai san me ke faruwa ba shedanu Allah sun ce su yi gangami ayi cirindo an tuwo ko aka sai aka sha manzo Allah sallallahu wallahi malam sai malaika ya ce wai ya kullahi fada yace ni zan fada yace ka ce a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa wa zara'a wa bara'a wa min sharri ma yanzilu min as-samai wa ma ya'rudu fiha wa min sharri ma yakhruju fil ardi ko wa ma yakhruju minha ومن شر كل قارئ إلا قارئ يقرؤ بخير يا رحمة maza Allah yana karanta wannan addu'a duk gangaminsu da tuntunin da su suka zo suka waƙe suka tsawaƙe suka gudu a ka tsawarta su wallahi suka gudu shaidan da jama'a ta har da masu bakin wuta kai. jama'a addu'a ba ta ce haka ɗaya malam yanzu a ce ana so a barkata ka hana ka sallah ubangiji Allah ka shigar da mu to so da ƴan uwa musulmi wallahi matasa ku ta hade fi karatu addini kuma da kuka jimalan ya faɗa karatu addini ya kamata mutum ya gane addu'o'i masu ƙarfi ya dinga neman tsarin Allah da su ka samu lana kuma Allah ya tsare ka ƴan uwa musulmi kai mana ya iso ina so yin wani da wannan damar in wa ango nasiha wato abin da ya kamata ango ya sani idan mutum ya yi sabuwar amarya musamman budurwa lallabawa ya ce mana kuma ba a lallaka a mata da halinta saboda yana yiwa halayenta na gidansu kai sai ka lallaba sun ce dirin nata in ka tsinka garɗaɗa ka ce tana son howa yau abincin da kaka so yau shi za ka ci kuma kai ka ci jama'a akwai matsala ko ba kun san muka bawa ne uwaye mu makama makama kihi ne mahaifina ko misali ba sun sana'a da ta yi mai kamun kihi ba sai noma to kawai mun ka tashi kihi haɗa ne mun ci uwayen mu haƙƙi hida ne suna wa murar to yi an waye gari na aure matata ba su mai shi ya za a yi ni koyo duniya ba mai ne su yi mai kihi wallahi malam sai da an ka kai ko mai kihi an kai gidana ba su kwanan nan ba sai ta wanke shi Allahu sai mu rabu sai iske dole su sha min nan dole kuma an kai a lallaba a hankali a hankali wallahi ina tabbatar ma Allah mai yanzu magana ga da muke ba mu yi mata me kihi ta Allahu akbar Allah ya tafi ba dai ta in ga gaza da kake dole dole sai ai ana samun Allah kuma samu sare ku bayan haka akwai matar da in ta so ba ta da yawan surutu kai kuma in ka zama da kasance ne ne ka sai ka dinga zuba mata surutu ka dinga zuba rasku zuba shi saboda Allah ma a samu Allah kuma a samu sai a samu matsala saboda ni saboda kai ka saba surutu ita kuma saba ba dole ai hankuri ka dinga binta a hankali a hankali ka dinga kokarin jawo hankalinta a hankali a hankali har a samu da kai da ita a samu azama abu guda dawa manzon Allah ya al arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa jama'a Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin jama'a ai hakuri ga mahimmu na yazo shehin malami ɗaya daga cikin malamu na ƙasa ko bana ya gabatar da fefa a Kaduna ta mina ta ƙasa akan tarihin shehu usmanu da kuma jihadin sa a daular kasar hausa shek umar jiga allah ya kara rayuwarsa albarka ban so in kaiwar haka ina karatu ba amma saboda uzuri ya samalan ya samu lo'e zuwa yanzu ba. kuma gaskiya jama'a ya muku ilimi da ka gani wallahi sai an wala ka samu ne yau inda za a baka tarihin karatun malam jiga wallahi zai kai hawaye wallahi sai kayi kuka malam ya kai ƙasa daga nan sai zariya cikin mu nan tsakanin ku da Allah wai na ya taɓa tafiya daga nan da ƙafa ya kai Sokoto neman karatu to saboda haka wannan ban son ya zo cikin abin nan amma malam da zariya Kano ƙasa wallahi ba da su suka kasar da saboda neman ilimin ka amma yanzu an waye gari suna da mutum ya taso wai sai shi kai sai ya walaka ka manya ina sai ina walaka ka manya malam. illa ka rabe tabarruki su yi maka addu'a muna roƙo Allah ba daukakin sarki mala Allah ya kara maka lafiya ko muna maka barka da zuwa kuma insha Allah yanzu gaba da lokacin zan kira gangaren alaran ma daga argungu alaran ma abatar ba yawa sai ya tafi da jawo malam baki muna fata Allah ya kara malam lafiya Allah madaukakin sarki ya haska wa malam ita da wannan walima ta aure Allah ta'ala ya saka alkhairi uban ƙasa na kawar sani na nan zaune da sauran hakimai duka shugabanninmu na izala sun da gulma sauwa kawar sani duka suna nan yanzu haka da hakimanmu duka na magaji da sauran hakiman duk wannan wajen yanki suna nan tare da mu yanzu saboda ka akar maka Allah Allah ya kara maka lafiya Allah ya wa bismillah tafaddal mashkur ma'lum azza a kawo malar ruwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الحمد لله الله يقرم الله يا مالك الله يقرم الله